Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Bayan da aka gabatar da ƙaramar sallah a jiya babban birnin Yamai yana cike da dattin shara ga ra'ayin waɗansu mazauna birnin Yamai. watan shawwal da muka shiga yana da tasa falala bayan watan azumi da muka karasa bakuncin haure yana kawo tasa gudunmowa ga ci gaban kasashen nahiyar afirka wanda za ku ji karin bayani a cikin rahotonmu na musamman na ranar yau Al'ummar musulmai a ƙasar Nijar a jiya sun gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah. Bayan bikin sallah ana ganin datti ina a bisa tituna birnin Yamai. Ga ra'ayin waɗansu mazauna birnin Yamai a hirarsu da Rafiya Abdullahi Musi. Eh, ko da gidanka ne, ka zo kai aiki bakin gida kuma ta ka share shi. balle har ka wurin meri har ka gwamnati an ka tambayi wuri an ba ka ta kaya sana'a ka samu kai kasuwancin ka ka sayar kayan ka ina wurin su ma nasu ne su ma an ba su aro ne ka gyara musu kayansu wallahi abin da suke yi bai kamata ba mu ma muna son a doka musu mataki abin da ya yi karhin mu ne saboda in an baka wuri ya kamata ka gyara in ka ida saboda gobe amma in baka gyara ba ko ka dawo ba za a baka ba gaskiya kamata su gyara gari saboda idan wuri ya yi dauɗa bai yi ba an girmama ka an baka wuri ka yi kasuwanci ka iske shi an share kenan da ka kare kasuwancin ka sai ka share domin ƙasa ta ci gaba domin dauɗa na mai da ƙasa baya Bayan watan azumi tare da falalarsa ga musulmai da suka yi azumin, yanzu kuwa mun shiga cikin watan Shawwal shi ma a cikinsa akwai wani nau'in azumi da ake yi. Salisu Garba na masallacin Juma'a na Usman Ben Affan da ke difa ya yi wa Mani Musa ƙarin bayani. duk wanda ya azumci wata ramadan sannan ya biyo bayan shi da azumi guda shida a cikin watan shawwal Allah zai ba shi lada kamar ya azumi shekara wannan kuma abin da yake biyawa domin a musulunci duka ne aikin alheri guda daya ana lunka so goma ne to ramadan aka lumka so goma ya zama wata goma sannan kuma ga azumin kwana shida aka lumka so goma ya zama kwana satin kaga kenan an samu shekara daya wannan azumin guda shida yana da falalar gaske domin sai ka yi shi tare da ramadan inda za ka samu wannan ladan shekara ɗin idan ramadan in kaɗai mutum ya samu ladar ramadan kuma shi ma ba karamin lada ba ne to amma wani lokaci sai ka ga eh, shedan zai yi da kurajen mutum ya nuna mai cewa a tun da kayi ba farilla ne shi kuma a kai lahira ce kake nema kamar yadda dan kasuwa baya rena riba to haka kai mai neman lahira bai kamata ka rena karamin lada ba domin karamin lada yana iya kai mutum aljanna sannan kuma karamin zunubi yana iya kai mutum wuta da haka abu ne mai falala sannan kuma karin bayani akan wannan shine ba dole bane sai an yi su a jere kana iya yin ɗaya ka huta ka yi biyu ka huta ko kuma ka yi a jere duka babu wani laifi a kai Ƙaramar hukuma, azurori da ke cikin gundumar Madawa sun fuskanci matsalar ruwa da ya yi sati ɗaya bayan famfon babban famfon da ke samar da ruwan sha ya lalace dalilin haka al'ummar yankin sun shiga cikin wani mawuyacin hali inda ga zafin rana ga kuma rashin ruwa. Mamma mai dabo tsohon magajin garin ya yi wa Hamza Numau ƙarin bayani. Eh, da shato kanana, na gare mu. to kuma sun yi tsatsa suna ta zub da ruwa muka dan bubbuga a muka lafi da la director regional muka samu wani finan sama wanda za a aza babban shato da san metar kip kife kuburar duka laidoyi village azurur nomadi azurur sedentar mun yi ayyuka a aza babban an aza shato bankon famfin da an kasa yanzu yi ni famfo hybrid multifunctional Pompis dai abinda Pompis ya kwatanta min kama waɗannan kayan kazakuwa da su sun sun fada fara abin ga Sai ni ce da suspender a ci gaba da motar a rika alimantan abun gashi population anno mu lalle hakika an samu matsala ta ruwa me ya dai furaji wanda mutane ka zuwa suna shan ruwa A cikin labarukan da muka bayar da suka gabata mun yi magana akan matsalar ruwa a cirozirin da ke ingiza matasa zuwa yawon cin rani. Prefet ɗin ya kira wani taron gaggawa da ya haɗa magabatan yankin domin tattaunawa a kan batun. Bukari Riba, prefe ɗin Cirozirin a hirarsa da Ahmed Fila. matsalar ruwa ga shi nan tun da aka fara azumi ruwa ya rage a cikin gari. Shi yasa mun gamu mu san me yasa. amma da mun gane ruwa wani abin da yasa ya rage tuyokin da aka sa ya kai ruwa cikin gari karami ne tun lokacin garin bai girma ba kuma gashi mutane a basu karamin tunan duka suka ja kowa ya kai ruwa gidan shi bai iya ɗaukan nauyin wani abu. shi yasa wasu ba su samu ruwa don sai ruwa shi ne halitta an babu ruwa ba mutane mu daga wajen mu muna haɗi ma ɗan sonishar an suna yin wani ƙoƙari musamman sani sonishar wannan ruwan da suka sa sun kawo shi fa dan izinki su ta yi sanyi ta ba da huta ko ina mutane abin da na ce muku a yi haƙuri aka ce ba mu ya sai daɗi wannan abu yana huciya su kuma cikin nijar ko ina ne an sani lokacin zahi akwai wani problem kuma mu muna cikin eh, wajen da ke da akwai duwatsu duwatsu duka lokacin duwatsu matsi ko ina yake shi ma zahi ne shan yin wake kenan mu yi hakuri muna muna ta kokari da a samu ruwa yan sojishar za mu gan su abin da suka iya fata fatan duka muna ganin su Tun da aka rufe kamfanin haƙar ma'adinai na Kominaka a shekara 2021, ƙungiyoyin fararen hula a Alita suna biya sau da ƙafa domin ganin kamfani ya cika alkawarinsa shekaru uku bayan haka komiye al'ummar yankin suke iya rikewa rama elatofat sakataren kungiyoyin fararen hula a arlit wa gungun muhammad antanin ƙarin bayani Yau shekaru uku kenan da Kominak ta rufe kofofinta, mu matasa babu abin da muka samu a ciki. Wannan yasa za mu rubuta wasiƙa mu meka mu inda ya dace. Yanzu bayan Kominak ta kwashe fiye da shekaru hamsin tana aiki, shi yasa muka ce ya kamata mu meka mu Ina ji lokaci bai ƙure ba, Tunda bai shima ba ma mun kai ziyara Kuminak inda suke gyare-gyare. Yanzu haka za mu iya dubawa, mu samu ayyuka waɗanda matasa za su iya riƙewa su amfana. Yana da mahimmanci mu samu filaye, kuma a sanya dukkan wani abin da ya dace don mutane su yi aiki a kansu. Filaye kam akwai su, kuma akwai masu ƙarfin da za su iya amfani da su. Fiye da kaso sittin cikin ɗari na al'umma Arlit matasa ne. Kuma ina ji idan aka ba mutane dukkan abin da ya dace na su yi aiki, to za mu iya ci da kanmu da kanmu. A cikin cikin wasikar tamu da za mu rubutawa za mu yi ƙoƙari mu bayyana hakan za mu tambaya kuma ko akwai wani abin da suka bada idan ma sun bada mi aka yi da abin za mu yi ƙoƙari mu gano gaskiyar mi ya faru Musgunawa jinsi abu ne da yake a zahiri a ƙasar Nijar sai dai rashin fallasawa ga hukumomi yana kawo cikas wajen murƙushe wani al'amari. Hakan lamarin yake a gunduma Boboi yankin jihar Doso. Salamatu uwar gidan Sani ta ce musgunawar yana shafar mata da 'yan mata ga abin da take shaidawa Umu Umaru. Matsalar da muke haduwa da ita ta yi kamari a bangaren rashin bayyanawa. A ganin su tamkar wani abun kunya ne. Balantana ma in abun ya shahi yaɗe. Wannan mahi yawan haɗin ya yi abkuwa ne cikin gidaje tsakanin 'yan uwa sai su rinka cewa wai don ruhin asiri ba sa son su haɗa. Musamman ma irin bugun da maza ke yi ma matansu da makamantan haka. Sai matan su kyale a ganin su wai kuma ce in sun haɗa. mu dai a nan bangare muna taya su juyayi muna musu wayar da kai irin cin zarafin da suka fi yawa a nan birnin gaure su ne bugu kashi mari da kuma rauni sannan kuma ga zage-zage da nuna tsanakarra da 'yan matan da matan ke cin karo da su Tsakanin watan Fabrairu da watan Mars an samu fyaɗe da yawan juya hankalin yara ƙanana a cewar ma'aikatar kula da zamantakewa a birnin Agades. Wannan adadin yana jefa yara da 'yan mata da samari a cikin wani hali. fatima Alhussaini ma'aikaciya mai kula da zamantakewa a ma'aikatar magajin gari a Agades a hirarta da Anise Karim. E, Tsakanin watan Fabrairu da Maris, namiji ɗaya ne tak, sauran duka 'yan mata ne. Abun ya shahi cin zarafi wanda ya danganta da bugu da makamantan hakan. Abun ya yi shahar ma'aurata ganin cewa a bangaren fyaɗe mutane ba sa son bayyanawa. A ganin su tamkar abun kunya ne, musamman ma uwar tana son ta bayyana sai mahaifin ya hana. Gaskiya al'amarin na fyaɗe yana da tsauri sosai. Masu ƙasa da shekaru goma sha takwas yara ne mun sha ganin waɗanda suka aikata aka ma kama su kuma bayan sun huto suka koma sakewa idan ba ku bayyana shi ba to sai ya koma wani waje ya laɓe ya ci gaba da aika aikar shi kamar yadda ya saba amma an kuka faɗa watakila abin zai rage babban matsalar uwayen yara ne suke ganin abun tamkar abun kunya cikin unguwa alhali ku idan suka faɗa ana iya ceto yarinyar daga samun ciki ko kuma kamuwa da wata cuta ta hanyar saduwa muna kiran uwaye da su bayyana amana kada su kyale wannan azzaluman su ci gaba da bannar da suke aikatawa. Da'irar birnin Alit ta amfana da wani furoje mai suna Avenue Trois da aka kafa da kungiyar OEM take dafawa. Wannan furojen yana da zumar karfafa cuɗaya zama tare tsakanin al'umma da kuma bakin haure na da'irar birnin Alit. Ismail Boto shugaban wannan furoje a hirarsa da Gungu Muhammad Antony. wanga proje da muka zo yau muka kaddamar da shi a nan garin arlit ya kumshi fannoni uku wanda za mu aiki a kansu fanni na farko ya kumshi kungiyoyi wanda za mu kafawa cikin karce-karce na arlit wanda za su kumshi mutane daban-daban wanda suke zamani a cikin karce-karce na arlit wanda za su zankin shawara tsakaninsu na biyu akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke nan cikin garin arlit wanda za mu ba su tallafi wanda za su gudanar da ayyuka na wayewa mutane kawuna dangance da zamantakewa tsakanin mutanen gari da kuma bakin haure wanda suke zowa suna wucewa cikin garin arlit na uku ya kumshi tallafi wanda za mu ba matasa mata da maza wanda za a ba su tallafi dangance da ayyukan da suke yi za a ba su jari na bunƙasa ayyukansu. Yanzu kuwa sai a ƙara gyara zama domin ji cikakken rahotonmu na yau. Ci gaban nahiyar Afirka bai tsaya kaɗai a kan tallafin ci gaba na abokanin hulɗa da masu hannu da shuni ba, haka ma yana kawo gudunmowa ga bakuncin haure ga fassarar rahoton alasa Abdu. Rashin aiki da neman kyakkyawan halin rayuwa suna daga cikin dalilan da ke sa karuwar bakuntar haure. Bakin haure suna kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban kasashensu na asali da kuma kasashen da suke zaune. Arman Usman shine babban sakataren 'yan asalin kasar Najeriya mazauna garin Bobo Julaso kasar Burkina Faso. Mu 'yan Najeriya da ke Bobo Dilaso musamman a nan Burkina Faso kowace shekara muna shirya wani babban taro na 'yan Najeriya. Misalin wannan shekara zai kasance cikin watan Janairu daga ranar 6 zuwa 20 ga wata. Kowace kungiya akwai wani kason kuɗi da take badawa an samu miliyan 600 na sefa kuma kungiyar Yarabawa ta bada miliyan 2 domin tallafa Ayyukan da bakin haure ke yi a ƙasashen da zama ya kai su, da ma a ƙasashen su na asali sukan sa karuwar ci gaba a nahiyar afirka a cewar kaba musa bakon haure dan asalin kasar gine Nakiri. akwai manyan attajirai na gine da ke burkina faso mun san akwai mutane da suka gina benaye a nan burkina faso kuma waɗannan mutane idan ana hira da su suna cewa sun fito daga gine sun ratsa ta cote d'ivoire sannan suka zo burkina faso 'yan kasuwa ne manyan malaman jama'a ne da suka zama ƙwararrun malamai da ke aiki a nan burkina faso ni daraktan gidan wasan kwaikwayo ne a birnin wagadugu ina kula da da kungiyar wasan kwaikwayo kuma ni mai tsara wasa ne. Gudunmuwar da bakin haure ke badawa wajen ci gaban ƙasa bayyananne ne a Burkina Faso. Ƙasar ma tana samun nata kaso ta hanyar lanho da haraji da suke biya, a cewar Jebre Larba Emmanuel, ma'aikacin ma'aikatar ministan harkokin waje. ina iya cewa baƙi ma suna tallafawa ci gaban burkina faso kamar 'yan burkina faso suna halarta cikin harkokin ilimi cikin kyon lafiya wasu kuma suna da wuraren kyon lafiya masu zaman kansu 'yan burkina ne suke ma magani duk da cewa 'yan asalin wasu ƙasashe ne haka ma a bangaren kasuwanci har ma a bangaren ilimi suna a ciki kenan ina iya cewa suna kawo tasu gudunmuwa wajen biyan haraji kenan kasa ce ke amfani Idan a wasu ƙasashen duniya bakuntar haure wata matsala ce wace ya kamata a yaƙa. Wajen wasu kuma wata hanya ce ta bunƙasa ci gaba da musanyar ƙwarewa da sani tsakanin al'ummomi. To da jama'a masu sauraro da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya.